Mai kallon sauraron mu idan har kuna tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo muku za ku ji mu cewa har yanzu babu wani sauyi bayan janye takunkumai da wato aka ɗagewa jamhuriyar Nijar al'umma dai na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu suna faɗin cewa har yanzu ba su ga wani sauyi ba tun bayan ɗage takunkuman da ƙungiyar ECOWAS ta yi wa Nijar ɗin sannan kuma da yadda wato ƙasa Najeriya ta sanar da buɗe iyakokinta da jamhuriyar Nijar.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 Har yanzu babu wani sauyi a jamhuriyar Nijar bayan janye takunkuman da ƙasa Najeriya ta yi wa ƙasar ɗin da kuma wato yadda ECOWAS ta janye wa wato jamhuriyar Nijar takunkumai. A ranar 24 ga watan Fabrairu da ya gabata ne dai ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta yamma wato ECOWAS ta ɗage takunkuman tattalin arziki da na kuɗi da ta ƙaƙabawa Nijar bayan juyin mulkin na ranar wato 26 ga watan Yunin shekarar 2023. To sai dai kuma har yanzu jama'ar ƙasar na ganin cewa ba su shaida wani sauyi ba bayan janye takunkuman. Kan wannan batu ne dai wakili ya haɗa rahoto na musamman kan yadda wato 'yan ƙasa ke ci gaba da wato ganin wato yadda abin ke jawo musu wato na ƙasu da kuma yadda wato farashin kaya ke ƙara hauhawa tun bayan janye waɗannan takunkuman. Kafin da a cimma matakin cire takunkumi daga kungiyar ECOWAS majalisar sojin kasar ta Nijar ta kudurar aniyar sallamar tsohon shugaban kasar Bazum Muhammad da da cewa yana ci gaba da kasancewa a tsare yanzu haka. A ɗaya gefen lura da cewa babu wata sanarwa da majalisar sojin kasar ta Nijar ta yi 'yan lokuta da sanar da kawo ƙarshen takunkumi daga ECOWAS. Biyo bayan sanarwar tarayyar Najeriya na buɗe kan iyakokinta na kasa da na sama ɓangaren Nijar yadda ka san ashuka dusa. A wasu kasuwannin kasar ta Nijar kama daga babban birnin kasar Yamai farashin kayayyakin masarufi ya tashi da kusan kashi 75 cikin 100. Alayi Busha Karma wani dan Nijar yana mai cewa. Ya kamata kwamarsan da ke cikin Nijar suma ta taimaka maka talakawa kan yadda mutanen diaspora suna yin nan su su taimaka musu eh, ba abin da baka samu cikin wata goma sha daya ba ka ce wai cikin wata guda ka same shi ba ka gani yanzu duniya babu kwanciyar hankali ko ina ka gani tashi hankali ne to kallo ya koma bangaren majalisar sojin kasar ta cnsp inda 'yan kasuwa kama daga birnin yamai da magaran maraɗi difa tawa da agares za ka ji ana cewa ina muka dusa bayan ɗage waɗannan takunkumai ƙarshen rahoto kenan da wakili ya haɗa kan wato wannan batu na rashin ganin sauyi tun bayan janye takunkuman da ecowas da kuma ƙasa najeriya ta wato jamhuriyar nijar ɗin hakan kuma ya kama ƙarshen wannan rahoton